Masu sauraro na, barkanmu da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da ni a cikin wannan shiri namu mai suna mu koyi Fulatanci a yaren Hausa. Inda nake koya muku Fulatanci, nan kuma na faɗa muku kalmomin da na faɗa da Fulatanci da yaren Hausa. Mai sauraro na, ka danna subscribe sai ka danna alamar ƙararrawa. A duk lokacin da muka ɗora wani abinmu na karatu ko kuma na labarai abin da ya shafi filatanci zai zo maka kai tsaye a cikin wayarka kafin mu ɗora a cikin shirin namu bari mu je mu sha ruwa mu dawo Barkanmu da dawowa masu sauraro na diga hutun takaitaccen lokaci, inda muka tsaya a kwanakin baya akan leɗɗe. Leɗɗe. To, yanzu kuma za mu ɗora riga kan leɗɗe. A yaren Fulatanci idan ka ji an ce maka lishal, abin da ake nufi shine reshe. Reshe na bishiya, ɗanye ba wai wanda yake bushe ba. gaji ka an ce maka me lishal ana nufin me reshe sai kuma abu na gaba idan ka ji an ce maka hako hako menene hako ganye ganye shi ake nufi da hako saboda idan ka duba ka auna ka gani ai mun ce reshe to a jikin reshen nan ai akwai ganye shine me hako shine mai ganye in ka an ce maka hako ana nufin ganye sai abu na gaba idan muka je ɓangaren irin ƙarfe kamar ƙarfe haka in za ka ce ƙarfe a yaren flatanti sai ka ce jamdi jamdi jamdi shine ƙarfe shine mai karfe karfe abin da ake kiran karfe da flatanti shine jamdi sai kuma meye na gaba jamɗe jamɗe ƙarafu ƙarafa in ka ji an ce maka jamɗe abin da ake nufi ƙarafa ƙarfe guda ɗaya shine jamdi jamɗe bo abin da ake nufi da jamɗe ƙarafu ƙarafa in ka ji an ce maka jamɗe ana nufin ƙarafuna da yawa irin ƙarfe haka da yawa wanda ya wuce guda ɗaya sai me kuma sai ka ji an ce maka hanya a yaren fulatanci in kaji an ce maka hanya ana nufin atal atal atal shine hanya da fulatanci ba wai na hanya kamar na cikin anguwa haka ko na jeji in ka ji an ce maka haka ana nufin atal shine mai hanya to sai abu na gaba barwal barwal menene barwal abin da barwal yake nufi a yaren fulatanci shine titi titi kun san akwai bambanci tsakanin hanya da titi hanya da titi akwai bambanci to in ka ji an ce maka barwal a yaren flatanti ana nufin titi ana nufin me titi in ka ji an ce maka barwal a yaren flatanti ana nufin me titi sai abu na gaba menene abu na gaban hmm? amma ina son ku fahimci cewa mai sauraro na ka danna subscribe sai ka danna alamar ƙararrawa a duk lokacin da muka ɗora abu zai zo maka kai tsaye a cikin akwatin wayanka ba don komai ba saboda ka koyi fulatanci a yaren hausa daga tashar mu mai suna fulani online tv ku dakace mu bari mu je mu dawo Barkanmu da dawowa masu sauraro na ga hutun takaitaccen lokaci inda muka tsaya a kan me barwal wato titi. Abu na gaba idan ka ji an ce maka gesa, gesa a yaren fulatanci ana nufin gona. In ka ji an ce maka me gesa ana nufin me gona. Gona shine me gesa. Sai kuma abu na gaba in ka ji an ce maka ladde. ladde in ka an ce maka ladde ana nufin jeji jeji shine ladde da yaren fulatanci da yaren hausa kuma jeji sai kuma me abu na gaba to bari mu ce yimbe yimbe in ka ji an ce maka yimbe a yaren fulatanci ana nufin mutane mutane da yawa shi ne me yimɓe yimɓe shi ne mutane da yawa sai kuma ka ji an ce maka me adune adune adune kaman al'umma kenan in ka ji an ce maka adune wato al'umma can yimɓe mutane adune al'umma kamar irin al'umman da suka haɗa kai haka zaka su zaka cewa adu ne wato mai sauraro na fulani online tv su suka ɗauki nauyin kawo muku mukoyi fulatanci a yaren hausa a sauƙaƙƙen harshe ta yadda za ku koyi fulatanci sa'annan kuma ku fahimci abubuwa da yawa a cikin yaren fulatanci bari mu ƙara maimaita muku wa'annan abubuwa masu sunaye wasu a cikin abubuwan rayuwa na cikin duniya a inda muka fara da meye muka fara da lishal muka ce meye lishal menene lishal shine reshe reshe shine me lishal sai me abu na gaba muka ce me haku haku menene haku ganye menene hako ganye sai me jamdi jamdi me jamdi karfe karfe karfe shine jamdi idan kuma da yawa ne fa sai ka ce jamɗe in da yawa ne ka ce me jamɗe shi ne meye ƙarafa ƙarafa sai meye atal menene atal hanya hanya shi ne meye atal sai meye barwal menene barwal titi meye barwal titi sai meye gesa menene gesa gona menene gesa gona sai me ladde menene ladde jeji menene ladde jeji menene ladde jeji sai me yimbe menene yimbe mutane menene yimbe mutane me saurarona ka danna mana subscribe sai ka danna alamar ƙararrawa a duk lokacin da muka ɗora abu zai zo kai tsaye a cikin wayarka sai me aduna aduna me al'umma kenan al'umma shine me aduna idan kuka duba abubuwan a sauwaƙe kuka bi su ɗaya bayan ɗaya za ku fahimci me muke rubuta muku sannan kuma menene muke karanta muku fulani online tv su suka ɗauki nauyin kawo muku please danna subscribe sai ka danna alamar ƙararrawa mun gode mun gode